da farko ana sanar da ni cewa akwai wani bawan Allah wanda ɗalibin ilimi ne to amma yana yin irin askin nan na dada kusan askin ɗauko shi ba aski ba ne. tara gashi kai na dada idan aka ce dada a wajen kiristoci wai wali kenan ne dada to su kuma <laughs> Allah ɗaya gari bamban su alamar walittaka a wajen su kiristoci shine wannan tara gashin irin na ban mali gashi ya ci kurkude, ya ci cikurkuɗe wannan dunkula eh, dunkula sai in aka ga wannan wali ne to amma kun san meye sirrin abin a yadda ake cewa in ya tabbata kun san cikin kiristoci akwai waɗanda suke yin wani abu a coci a wata rana daga cikin ranaku na ibadunsu light up light up shine idan aka zo coci aka cakuɗe aka gauraye ana ta kiɗa da rawa da wannan sumbatin da sunan ibada ko addu'a prayer to ana tsaka da haka kawai sai a je a kashe wutar coci to in aka kashe wutar coci din namiji sai ya rarumi macen da take gefensa kawai sai a kwanta sai a ɗan bacci kamar na awa ɗaya a cikin duhu to duk matar da ta samu ciki a irin wannan kwanciyar da aka yi to shi ɗan wali ne darajarsa ta daban ce wali ne darajarsa ta daban ce to shi dan shine idan ya tashi sai asali ina gaya muku asalin dada kenan asali to sai ya bar sai a bar shi da wannan gashin sainin ne na cewa shi mutumin kirki ne dan albarka ne waliyin Allah ne mahaifiyarsa ta ba da kanta ne a ɗakin bauta sadaka fi sabilillahi ga wani kuma abin sai ya ba ku dariya ko wallahi summatallahi ina rantsuwar da babu kaffara a ciki ba dan hasken sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya shigo wannan kasar ba wallahi da yanzu cikin musulmi akwai masu wannan akili ba a ɓoye ba kuma har yanzu akwai masu yi a ɓoye rubutacce ne a littattafansu ba tare da kama suna ba wanda ya tsargu da shi nake akwai ɗariƙar da in kai sabuwar amarya sai ka kai wa shehi sai ka kai wa shehi ya yi sati da matar wai yana sa mata albarka a yarensu fa su a yarensu wannan iskancin sa albarka ne amma mu a yarenmu fa kwashe albarka ce zina ce ba wani shehi da Allah ya halatta masa ya kwanta da matar wani ba matarsa ba ce haramun ce sai dai su ba mu sani ba su ma in an samu ɗa ta wannan hanyar walin ne wallahu a'lamu amma dai su a kiristanci su da suka ɗaure wa tsiyar gindi wanda daga wajensu aka koyo su tasu ta fita kowa su in an samu ɗa ta wannan hanyar wali ne shine ake bashi ya tara gashi ya wannan dadan to amma yanzu ba ina cewa duk me wannan askin na dada haka yake ba don yanzu musulmi da yawa sun aro abin to amma duk da haka yanzu tsiyar sainin ne shi ma na wata barnar a cikin musulmi domin yan faira masu cewa kowa Allah ne irin su dan anti ka ga duk da shi da mutanensa irin wannan abin suke yi wannan dadan suke yi to amma duk da haka ban ce kowa ka gani da shi kuma kirista ne wanda aka haife shi ta waccan hanyar ba ko kuma irin su dan anti ne akwai mutanen da suke fadawa barna ba su ma sun sani ba su ma san ta ba yanzu kamar wasu ne daga cikin musulmi masu irin askin nan na bar gashi a tsakiyar kai a aske gefe da gefe masu koyi da turawa kaga su asali in ka koma turai tarihin abin sainin ne na neman maza yan ge ne suke yi don su nuna identity ɗinsu masu neman maza ne yan luwaɗi suke yi amma samarinmu sai suka ɗauka nan su suke ganin fashon ne kwalliya ce ba za ka yi hukunci ka ce duk me yin wannan mu anan dan neman maza bane ba amma bai sani bane abin da kake buƙatar ka fara masa a matakin farko wayan masa da kai wannan abin da kake fa kaza ne kamar as dawun ne zazzabo da wando rabin duwawo shi ma a turai alama ce ta ge alama ce ta 'yan neman maza nuna kansu suke yi kamar a wajen mata ne sa zobe a me a ɗan yatsa da asali kwalliya ce ta larabawa sa awarwaro a kafa da asali kwalliya ce ta larabawa huda hanci kwalliya ce ta larabawa da indiyawa wannan shine asali abu ne mai kyau musulunci bai hana ba amma daga baya sai ya rikide ya zama sainin na me na yan neman mata i junansu so ire-iren waɗannan abubuwa ana samun su a addini wanda ya kamata mutum ya sani kuma ya yi taka tsantsan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin alamomin khawarijawa kwalkwabo kwalkwabo su khawarij yanda zaka fassara a zamani a fahince su yan boko haram masu halatta jinin musulmi wanda abin ya fara ne tun a zamanin sahabbai su suka kashe Uthman su suka kashe Aliyu waɗannan 'yan tawayen annabi ya faɗe su alamar su a wancan lokacin shine kwalkwabo su ba sa zama da aski in ba kwalkwabo ba shine annabi ya ce simahumut tahliq alamar su kwalkwabo fa Aitu ra'aytumuhum fa animuhum annabi ya bawa shugabanni umarni in kuka gansu da wannan alamomin ku kashe su kuma yace da zan riske su sai ne musu kisan ƙare dangi wannan umarni ne ga shugabanni ba umarni ne ga ɗaiɗaikun mutane ba to amma yanzu baka cewa duk wanda aka ganshi da kwalkwabo khawarij ne duk wanda aka ganshi da kwalkwabo dan boko haram ne a'a ta yi yanzu signing din ya canja an gane ko amma dai wannan shine asalin abin da addini ya faɗa shi yasa sayyidina Umar in ya ganka da kwalkwabo duka yake maka duka yake maka to amma tare da haka akwai kwalkwaban da ba na waccan manufar ba zaka iya yin dada ba dan wancan ba zaka iya yin askin punk ko ba dan wancan ba zaka iya yin as dawon ba dan wancan ba amma zaman lafiya ya fi zama dan sarki ya ma fi zama sarkin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat shi halal a bayyane yake haramun ma a bayyane yake amma wani zaka iya samu ya raba kafa shi yana yi ba na halal ɗin ba ba na haram ɗin ba Ya yi kwalkwabo ba dan khawarij ne ba Ya yi dada ba dan waliyin kiristoci ba ne ba Ya yi asdawun ba dan ɗan neman maza ba ne ba ta huda hanci ko ta sa sarƙa ƙafa ba dan tana neman mata ba to amma me ya jawo haka idan abu akwai rigima anewa me shi gani gani sai yi me sai ka haƙura. shine annabi yace famanittaqa shubahat faqad bara li dinihi wa irdihi duk abin da za a yi maka wani mummunan zato ka bar shi dan ka kubutar da addinin ka da mutuncinka kar ka shiga waje ana maka zargin kaza kaza wanda za su yi ma ka ba su dama wanda za su yi zargi ka buɗe musu ƙofa waye ja kai in ɓera da sata daddawa ma da wari wannan ta wani bangare kenan ta wani bangare kuma a ka'ida ta musulunci in abu ma sainin ne na kafirai ko wata alama ce ta kafirai to kwata kwata musulunci hanawa yake yanzu musamman shi wannan askin dadan mun ji asalin sa suwa suke yi kiristoci ne kwata kwata musulunci ya hana duk abin da yake kama ce ta kiristoci ko ta yahudu musulunci ya hana ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم الله kar ku kasance. kamar waɗanda suka rarrabu suka yi saɓani da juna bayan hujjoji sun zo musu ana nufin yahudu da nasara da duk sun yarda da Allah zai turo annabin ƙarshen zamani fiyayyen annabawa cikamakin manzani falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi alal kafirin sai Allah ya ce to kar ku zama irin su cewa kar ku zama irin su ba wai sai a cikin aƙida ba a'a da aƙida da ibada da al'ada komai shi yasa hatta kamata zahiri annabi in zai ce mi kaza sai ce ku saba wa yahudi da nasara yanzu da annabi zai ce mu tsayar da gemu sai ce mu saba wa mai nasara saboda su nasara ba sa barin gemu kwata kwata su sai dai su bar gashin baki da annabi zai ce mu bar gashin baki sai ya ce mu saba wa yahudu saboda su yahudu ba sa barin gashin baki sai gemu to mu a musulunci mu bar gemu mu datsa gashin baki mun bar gemu don mu saba wa yahudu mun datsa gashin baki don mu sabawa nasara don su ba sa datsewa shi yasa in ka san tsohuwan nera da nera ashirin ta da za ga hoton wani ba ma guje ba nasari haban makoli ko alban ikoko wani gashin bakinsa ya kusa ya taɓo sa. wannan ya nuna maka real kala true color. na su nasara a gashin baki suke ajiyewa to yanzu da za a nuno maka yahudawa za ga ba sa ajiye gashin baki kwal-kwal suke cire wajen sai su bar gemu tum da ka sai annabi ya ce au liha wa kasu sharif khalaful yahuda wan nasara to haka nan a babin ibada yahudawa sun yi sallah a addininsu akwai sallah kuma an ce su yi sallah da takalmi sai suka ki sai annabi ya ce sallu fi alikum khalaful yahuda fa innahum la yusalluna fi ali ku saba wa yahudawa ku yi sallah da takalman ku su an ce su yi suka ki wajen sahur da shan ruwa yahudu ba sa shan ruwa in suna azumi sai taurari sun bayyana kuma su kwata-kwata azumin su ba sa sahur sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ajjulul fitra wa akharu sahur wa akhiru sahur qala fil yahuda wan nasara ku gaggauta buɗe baki ku jinkirta abin nan sahur ku saba wa yahudi da nasara da haka malamai sun fahimci karkashin waɗannan nasosi ka'idar cewa duk abin da yahuda da nasara suke musulunci ya hana mu wannan ka'ida ce miya basic ka'ida ce sananniyar ka'ida ce a cikin addinin musulunci duk abin da yake yi karkai duk abin da nasara yake yi karkai ka saba musu a addini ne a ibada ne a al'ada ne haka addinin musulunci ya umarce mu shi yasa ma malamai sun yi rubuce-rubuce akan ire-iren waɗannan abubuwa kamar Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab ya yi littafi a hakamul jahiliya allati khalafa fiha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama ahlal jahiliya abubuwa na maguzawa na jahiliya wanda Manzala da ya zo ya ta saba wa yahudawa a kansu, ya ta saba wa maguzawa a kansu. in an ce suna kaza sai ce mu kaza zami suna kaza sai ce mu kaza zami yanzu ku kalli azumin tasu'a da ashura ai annabi zo ya tarar suna yin ashura amma sai ya ce to yanzu zami ashura mu tasu'a dan mu yi me dan mu saba musu su ɗaya suke mu za mu ƙara da na biyu wannan basic ka'ida ce aka baka duk inda kaga kirista yana kaza ko ba yahude yana kaza to kai a musulunci sabanin wannan shi aka ce kai kar biye masa karka daidaita da shi to abin da zaka ga kuma da yawa daga cikin musulmi a yau ba san wannan ka'idar ba fundamental ka'ida ce a cikin shari'ar musulunci ginshiki ne mai karfin gaske domin qur'ani zaka yi ta gani wala takunu kallazina utul kitaba min qablu ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لي أملي ولكم عملكم wannan duk ka'idoji ne da musulunci ya nuna mana ku ina ku namu, su ina su mi namu. da haka wani ɗalibi ne aka ce yana yin irin wannan dadan za ku ga alaba da lada ya zo kusa da ni ya buɗe min waya ya nuna mu wai shi ya ce sai ya ji na yi magana a kai tukuna zai daina to kai gaskiya wannan ya nuna kana son alheri wannan ya nuna kana bin hujja da dalili to ga hujjoji da dalilai sun bayyana ya kamata kuma sai kai aiki da su duk kwalliyar da gobe za ta kai ka shiga wuta me amfaninta duk kwalliyar da a ƙarshe za ta ja maka fushin Allah me amfaninta duk ka gama kwalliyar da kwalisar ba don ka burge mutane ba ne a ce waye ne kai ɗan zamani ne to ƙila bai fi saura wata ɗaya biyu ka mutu ba kuma za ka je ka shiga kabari me amfanin wannan kwalliya wata rana taimaka ba taimaka ranar komai ba kuma inda illar take shine ranar lahira kuma da masu yi za a tashe ka kuma manzo Allah yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kama da mutane yake kwaikwayon su yake yin abu irin nasu to a lahira tare da su za a tashe shi kana dada duk da kai dadan ka ba irin wancan bane amma a ranar lahira mala'iku hada ka za su yi cikin masu dada sai an je daga can a ware to amma kar ka ɗauka warewa cikin sauki ne fa kan a ware jikinka ya gaya ma an maka wani wani mukhalafatu kamar yanzu ne ka zo ka zauna cikin yan wiwi suna ta shaye shaye kai ba sha kake ba sai yan sanda masu kame su zo sai ka ce wallahi ni ba sha nake ba ni wa'azi ma nake musu za su saurare ka ai kama ka za a je police station sai an yi wani juyin juya hali a ware a gane tukuna kai din ba dan cikin su bane wannan ita ce ka'idar Allah a ranar lahira duk cakuɗa mutane ake yi sai daga baya ne ake warewa to a caji ofis ma kan a ware ranka ya ɓaci kan a ware jikinka ya gaya ma kan a ware sai ka yi wata babbar asara ka kwana asal ba gaira ba dalili duk kan a ware ne kaga wannan zai nuna maka illar ka shiga cikin masu laifi don ko kai ba mai laifi ba ne, to kan ware a gano kai ba mai laifi ba ne fa bayani ya sha bamba da haka ya kamata kai wa kanka da kanka karatun ta nutsu akwai abubuwa da za ka yi da yawa na gayi wanda ba su saba wa musulunci ba inda gashin ka za ka bari kawai ka gyara kayanka in ma ka so kai kitso wannan ba laifi bane shari'a ta zo da shi mun sha faɗar wannan iyayenmu fulani duk suna kitso ko kitso yana da asali manzo Allah sun yana kitso amma ka'idarsa shine kar ka sa gashin wani dan kai kitso nakan ka tattale shi ya kyau ka kitsa me laifi ba laifi in yi wannan kuma shi ma yi da niyyar koyi da annabi kar kai da niyyar koyi da wani arni in kai da niyyar koyi da wannan arnan to innamal a'malu niyyati wa innamal kulli imri'in ma nawa fa man kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratu li dunyan yusibuha yanzu akwai waɗanda suke dangala wando ba sa barin wandon su ya taba ƙasa ko ya kai idan sawu amma su ba dan sunna suke ba su suna yi ne don notorious big wani dan mawaki shi haka wandonsa yake me yake ce da shi tirikwata tirikwata yake sawa shi wando akwai waɗanda suke barin gemu su gyara da gashin baki su zizara shi amma su ba sunna bace ba su arkeli suke yi arkeli ne wani mawakin bature ne kaga a ranar lahira gemun ka na arkeli ne can za ku tashi tare da shi ɗage ka na BIG ne can za ku tashi tare da shi wanda kuma ya dan sunna to shi kuma sai ya tashi tare da Allah a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran ahlus sunna al mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum Allah ya sa mu gane takarda ta ƙarshe mai ita yace assalamu alaikum wa as-salam. Ya yace Allah ya maida malam gida lafiya amin Allah ya maida mu dukan mu gidajen mu lafiya yace Mallam na kasance akwai marayu a ƙarƙashin kulawata kuma dukiyarsu na hannuna wasu lokutan nakan ranci wani abu daga cikin dukiyarsu amma ina mayar da abin da na ranta ko na ɗauka sai dai ina yi musu ƙari akan abin da na ranta to malam ya halatta yin rancen tambayar farko kenan ta biyu kuma menene matsayin ƙarin da nake musu akan abin da na taɓa na dukiyarsu Allah ya kara malan lafiya rancen ya halatta domin duk ayoyin da Allah ya ce wala taqrabu malil yatimi illa billati hiya ahsan billati hiya ahsan din nan malamai suka ce shine rance da nufin zaka mayar wannan shine fassarar sayyidina Umar daga cikin sahabbai da wasu da yawa bayan shi kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa da yawan malaman tafsiri sun kawo a karkashin ayar suratul an'ami قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا har izuwa wala ta taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsanu hatta yabluga ashuddahu yace billati hi ahsanu din nan shine rance idan akwai kuɗin marayu a hannunka bukata ta tasan maka to zaka cika ka'idodin rance karanta ka'idojin rance daga ciki akwai rubutawa da kafa shaidu Iza dayan tumbi dainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun katibin adli har izuwa wastashidu shahidaini min rijalikum da haka za ka ranta ka rubuta a kafa shaida ni wane rana kaza ga watan kaza daman akwai kuɗin marayu wane da wane da wane adadi kaza a hannuna daga cikin kuɗin na ranci kaza ko na ranci duka zuwa rana kaza ga watan kaza insha Allah zan dawo musu da shi a sa hannu a rubuta shi kenan to kaga amsa ta farko ta fito halaccin rancen amsa ta biyu ƙari ya halatta kai musu ƙari da ba su suka shar'anta maka ba duk mutumin da ya baka bashi naira goma yanzu abin da ya zama wajibi a kansa kanka shine ka biya shi nawa naira goma to sai ka ji daɗi da ka zo biyansa sai ka bashi naira goma sha biyar ko naira goma da silai biyar ka dai masa ƙari ko mun kankanta ƙarin ko mun yawansa ya halatta ka kyauta manzo Allah yana yin haka inda ya haramta shine a sa maka sharadi an baka goma zaka dawo da goma da silai biyar to wannan silai biyar din ta zama riba amma ba a sa ma sharadi ba kai ne ka ji daɗi ka kyautata to wannan ka yi um, ka bi umarnin Qur'ani ka bi umarnin hadisi domin Qur'ani ya ce fa fa'adawun ilaihi bi ihsan in za ka mayar to ka mayar tare da ihsani da kyautatawa mana in wani haƙƙi ya hau kanka za ka bayar to ka mayar da shi kuma ka kyautata ka yi ihsani wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin